قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna nan a filinmu na bayani akan yaya za ka haddace alƙur'ani wace hanya ce zan bi wajen haddan alƙur'ani a darasin da ya gabata mun yi tarifi na alkur'ani menene alkur'ani a dunkule sannan kuma mun yi bayani akan abin da alkur'ani ya yi haddi ga waɗanda suke larabawa ne suna magana da larabci a yau muna so insha Allahu a wannan tasha da ba za mu gushe muna mata addu'a ba Allah ya mata albarka ita ce tasha ta sunna tv wanda take isar da sunna lungu-lungu sago sago allah shi saka musu da alkhairi a yau abin da za mu yi magana a kansa shine saukan alkur'ani saboda a bayani akan kan saukan alkur'ani akwai darussa masu yawa ga wanda yake fatan ya yi haddace alkur'ani ko kuma ya yi koyi da littafin allah madaukakin sarki na farko malamai sukan kasa saukan alkur'ani ya kasu zuwa kashi guda biyu kashi na farko shine alkur'ani ya sauko daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya daga saman duniya kuma zuwa ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa'annan su ne matakaiya guda biyu duk da wasu malamai suna faɗaɗawa suna kai shi wajen matakaiya guda hudu amma guda biyun sun dunkule guda hudun koma sama da haka saboda haka wannan saƙo ne alƙur'ani daga sama zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam saƙon allah ne zuwa ga manzonsa zuwa ga dukkanin mutanen duniya gaba ɗaya ƙur'ani leta ce ta allah maɗaukakin sarki zuwa ga halittunsa saboda haka wanda ya bar saƙon mahaliccinsa to ba zai gabatar da rayuwarsa yadda ya dace ya gabatar da rayuwar ba kamar mutumin da misali ya ƙera mota ko ya ƙera mashin ko ya ƙera wata na'ura yakan haɗa wannan na'ura ɗin da manuwal manuwal shine abinda yanda za a sarrafa wannan na'ura sai aka ba wa mutum wannan ƙa'idodi da yake cikin wannan manuwal ɗin littafin da aka bayar saboda mu'amala da wannan na'ura sai ya ɗauka sai ya wurgar ya ce kawai zan yi abin da nake so to na'urar da aka bashi ba zai yi amfani da ita ba ko ta lalace kai tsaye ko kuma wannan na'ura ba za ta yi lastin ba bi ma'ana ba za ta yi karkon da ake bukata ta yi karkon ba idan mutum ya ce a wurin da za a sa fetur a nan zai sa baƙin mai inda za a sa baƙin mai zai sanya fetur inda za a sa man birki zai sanya fetur inda za a sa kaza ya caccanja to yana da matsala zai samu matsala a abin na'urar da yake da ita to allah maɗaukakin sarki da ya halicci ɗan adam sai ya zamto ɗan adam babu wanda ya san ɗan adam fiye da ubangiji allah maɗaukakin sarki da ya halicce shi shi ya son halayyarsa shi ya son yanayinsa saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar masa da littafi wanda wannan littafin shi ne constitution ɗinsa ita ce rayuwarsa to ashe wannan ɗan adam da aka bashi wannan littafi wajibi ne ya karanta wannan littafi kuma ya yi ƙoƙari wajen ya ga ya haddace wannan littafi sannan kuma ya fahimci ma'anar da wannan littafi ta ƙunsa sannan kuma wannan littafi ya yi aiki da shi bayan fahimtar ma'anarsa to saboda haka allah maɗaukakin sarki sai ya wakilta mala'ika jibril alaihi salatu wasalam wanda shi ne ya saukar ma sauran annabawa ya saukar musu da littafin allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da sauran littattafai sai allah maɗaukakin sarki ya wakilta shi wajen ya saukar da alkur'ani ga amininsa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zaran an ce mala'ika jibril alaihi salatu wasalam to dukkanin sifofi da ya kamata ya cika kasin ya cika allah maɗaukakin sarki ya ambace shi da mutsa'in samma amin wa ma sahibukum bi majnun allah ambaci mala'ika jibril cewa shi zai kuwatin inda zil arshi makin Allah ya ce muta'in thamma amin shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam mai da'a ni ga Allah mala'iku masu da'a ni ga Allah mala'ika jibril yana gaba gaba muta'in ne mai yin da'a ne ga Allah madaukakin sarki sannan kuma zi quwwatin mala'ika jibril mai karfi ne amincecce ne saboda haka sakon da aka bashi zai isa wurin da ake bukata sakon ya isa ba tare da tangarɗa ba sannan manzo sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukakin sarki ya tsarkake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkanin nau'o'in tsarkakewa da ya kamata a tsarkake manzo sallallahu alaihi wasallam allah ya tsarkake zuciyarsa allah ya tsarkake hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam allah ya tsarkake shi gaba ɗaya allah ya ce da shi ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa sai Allah ya tsarkake harce na manzo sallallahu alaihi wasallam shine wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha Allah ya ce da shi allamahu shadidul quwa ratin fastawa Allah ya ce wa huwa bil ufuqil a'la Allah madaukin sarki ya ce da shi ma zagal basaru wa ma Allah ya tsarkake manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ya tashi sai ya isar da Alqur'ani ga sahabbansa ya karantar da su kamar yadda mala'ika jibril alaihi salatu salam ya zo ya karantar da manzo sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya sauko a dunkule gaba ɗaya daga lauhin mahfuz zuwa saman duniya na allah ya saukar da shi a dunkule gaba ɗayansa amma daga saman duniya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan daidai gwargwadon abin da ake bukata daidai abin da ya faru Allah ya saukar da shi daidai daidai kaɗan kaɗan har Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani gaba ɗayansa a cikin alkur'ani Allah ya nassanta mana cewa saukan da aka saukar da shi daga lauhin mahfuz da cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mun saukar da shi a jikin a daren lailatul qadr malamai suka ce anzalna kalman anzalnahu ana amfani da ita ne ga abin da aka saukar gaba ɗaya saɓanin kalman tanzil a wani wuri allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da shi a wani dare wanda yake mai albarka wanda kuma yake shine daren lailatul qadar sai Allah ya gaya mana lokacin da ya saukar da shi Allah ya ce kuma shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudallin nasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a wata na ramadan ibnu abbas radiyallahu anhu yace anzala unzila alqur'anu jumlatan wahida ila sama'i duniya fi lailatul qadr summa nazala ba'da zalika fi 20 sana sun maƙara wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira a ibn abbas ce allah madaukakin sarki an saukar da alkur'ani a jumlance jumla a haɗe gaba ɗaya zuwa ga saman nan ta duniya a daren lailatul qadri sannan bayan haka aka saukar da alkur'ani a shekaru guda ashirin sai ibnu abbas ya karanta musu da cewa wala ya tunaka bi masalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsiran ba za su zo maka da wani misali ba face mun zo maka da abin da yake gaskiya ne wanda yake kuma bayani filla-filla ba tare da an dunkule wani abu ba saboda haka wannan shine saukan alkur'ani mun ji ta'arifi na alkur'ani yanzu ko mun ji alkur'ani ya sauƙa sauka abu na gaba manzo sallallahu alaihi wasallam ta yaya aka karanta masa alkur'ani hadisi ya zo cikin sahihul bukhari eh, na aisha radiyallahu anha take cewa awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتهنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطاني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطاني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذاب عنه الرو فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدود وتقرئ, وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن أم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا خبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن أم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤززا ثم لم ينشب ورقته أن توفي وفتر الوحي وانا حديثي ني wanda yake mai tsayi sosai ma'anar hadisi din a dunkule wahayi da aka fara yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce arru'uya as-saliha shine abinda ɗan adam yake gani a cikin mafarki annabawa abinda ake fara musu da wahayi akan fara musu ne da abin da ake ce ma arru'uya as-saliha wanda yana faruwa a cikin bacci wanda kuma yakan zamto gaskiya ne abin da annabawa suka yi mafarki yana zamowa gaskiya ne kuma umarni ne daga Allah madaukakin sarki wannan kuma bai yanke ba dan adam ma yana iya yin mafarkin abin da zai zama gaskiya amma shi nasa ba zai zama wahayi ba ko kuma umarni ba zai zamto ya yi muwafaka ya ga ya ga abin a mafarki kuma ya iya faruwa kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce da ɗansa inni a fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ƙala ce ya abati al matu umar satajiduni insha Allahu min sabirin aisha ta ce wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara gani ba ya gani sai kusan kwatankwacin lokacin asubahi sai ya yi mafarki ya ga wani abu sannan sai aka kwadaitar da manzo sallallahu alaihi wasallam ga son ya keɓanta ya fita daga cikin mutane don bauta ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana keɓanta a wurin da ake ce masa garu hira'in eh, wani kogo ne wanda yake saman dutse har yanzu yana nan kogo ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya shige shi wanda daga wannan kogo yakan hango ka'aba sallallahu alaihi wasallam a lokacin ka'aba gaba ɗaya gumaka ne da mushirikai suka kewaye ka'aba ɗin manzo sallallahu alaihi wasallam yana kallon ka'aba yana bauta a wani lokaci daga cikin wasu lokuta sai mala'ika jibril alaihi salatu wasalam ya zo ma manzo sallallahu alaihi wasallam amma shi bai san mala'ika jibril bane ba yana zuwa masa sai ya damƙe shi ya damƙi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi iqra kai karatu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ban kasance wanda yake yin karatu ba bi ma'ana ban iya ba sai ya sake damƙar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka yi karatu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ban kasance wanda zan iya karatu ba ya sake gaya ba manzo sallallahu alaihi wasallam sai khadija radiyallahu anha ta ɗauki manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen warqatu bin naufal domin ta ji da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma gida ya yi mata bayani sai ta ɗauki manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen warqatu bin naufal dan ta ji me ya same shi sallallahu alaihi wasallam za mu dan je hutu mu dawo sai mu dora akan wannan gaba din والسلام عليكم أبدأ بسم الله مستعينا قاض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى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 za mu ɗora a kan hadisi na uku a jerin hadisai na cikin sayuwar bukhari wanda muka ɗauko shi saboda mu karanta a kan yadda aka yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi mun karanta cewa mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalam ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya yi karatu manzo tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ban kasance wanda yake yin karatu ba ya matse manzo sallallahu alaihi wasallam na ɗaya na biyu na uku ya ce karatu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ban kasance ina mai karatu ba daga nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ya koma gida ya gaya ma Khadija ya ce laƙar khashitu ala nafsi ina tsorace ma kaina ga abin da yake faruwa Khadija radiyallahu anha ta yi rantsuwa ta ce Allah maɗaukakin sarki ba zai walaƙantar da kai ba saboda kana sadar da zumunci kana ciyarwa kuma kana tufatar da wanda baya da tufafi sannan kuma kana kyautata ma baƙi sannan kuma kana taimakon wanda damuwa ta same shi ta ambato masa wasu halaye guda biyar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da su a lokacin jahiliya kafin ma a zo a masa wahayi yana da wa'annan sifofi guda biyar wanda kowace sifa guda ɗaya ka ɗauka sifa ce wadda take kyakkyawar sifa yana da ke wannan hadisi ga wanda misali ya samu dama ya karanta shi ya ta'ammuli cikin hadisi din akwai tarbiyya mai yawa a cikinsa daga nan khadija radiyallahu anha sai ta ɗauki ma'aiki ta ɗauki manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga warkatu bin naufal warkat bin naufal mutum ne wanda yake da ilimi na nasara wanda ya san iliminsu ta kai manzo sallallahu alaihi wasallam wajensa sai ta ce da shi gaya masa mai ka gani yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa duk abin da ya gani da abin da ya faru tsakaninsa da mala'ika jibril wannan dattijo warkat bin naufal ya ce ina ma da a ce ina saurayi a lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garinka ina ma ina saurayi in taimake ka manzo sallallahu alaihi wasallam ya mamaki yace shin ni za a fitar da ni za a fitar da ni daga garin da nake ya bashi amsa da cewa babu wani mutum da zai zo da kwatankwacin abin da za ka zo da shi face an fitar da shi daga garin da yake manzo sallallahu alaihi wasallam ya warqat bin naufal ya gaya masa haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma a khadija ta fahimci menene yake faruwa ba wani abu ne zai samu manzo sallallahu alaihi wasallam ba daga nan aka ci gaba da saukar da aka ci gaba da saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam aka ci gaba da saukar masa da Alqur'ani. suratu iqra ita ce sura ta farko da sauran surori da su ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil la uqsimu bi yawmil qiyama da sauran surori da aka yi ta saukar ma manzo sallallahu alaihi wa sallam. manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ci gaba da karanta masa habbansa idan ya karanta musu su haddace bayan kuma sun haddace su rubuta wannan littafi a abin da ya sauwaka na rubutu a lokacinsu sukan rubuta wannan littafi hakanan har manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi da za a saukar masa rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo zuwa ƙarshe bayan rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zama khalifa na bayan manzo sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar a lokacinsa aka je wani yaƙi da aka kashe mahaddatan alƙur'ani masu yawa sayidina umar ya yi masa ihala ya yi masa ishara ya yi masa nuni da cewa ya kamata wannan ƙura'ani a tattara shi wuri ɗaya ba don komi ba saboda idan ba a tattara shi wuri ɗaya ba za a iya samun wani abu ya kubuce wanda aka haddace ko kuma abin da aka rubuta saboda haka manzo sallallahu alaihi eh, sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi umarni da a tara wannan alqur'ani wuri daya aka tara wannan qur'ani wuri daya sannan bayan sayyidina abubakar sai lokacin sayyidina usman radiyallahu anhu shi ma an samu saɓani tsakanin sahabbai an samu saɓani tsakanin mutane da suke karatu a wajen sahabbai wannan sahabi ya tafi wuri kaza ya karantar da kira'a kaza wannan ya tafi wuri kaza ya karantar da kira'a kaza kowa da irin kira'ar da ya karantar sai zamto idan wani abu ya taso ya haɗa su mutanen garuruwa daban-daban su wani abu ya haɗa su sai kowa ya zamto ɗalibansu suna kira'a ba irin ta wayancan ba sai ya kai su ga cewa wasu suna ganin waɗannan ƙira'an waɗannan su ne daidai na waɗannan ba ba daidai ba ne ba aka samu rashin fahimta a tsakaninsu wanda wasu sun kai ma suna cewa ƙira'an wasu saɓo ce saboda ba su san ƙira'an ba mun sani ƙura'ani yana da ƙira'at yana da ƙira'o'i waɗanda suke alƙira'a a saba almutawatira ƙira'o'i guda bakwai ko kuma ƙira'o'i guda goma sha hudu wanda dai malamai suka tabbatar da ira'o'i ne daga alkur'ani to a wancan lokacin sun fi hakan ma saboda kowanne yakan karanta ƙur'ani ne da irin lahajarsa da ya fahimta saboda haka sai suka samu saɓani a tsakaninsu da suka samu saɓani a tsakaninsu sai aka yi ma sayidina ali radiyallahu anhu ko kuma wasu daga cikin sabai suka yi ma sayidina usman ihala zuwa ga ya tara alkur'ani a rubuta shi dama an tara a rubuta shi alkur'ani ya zamto rubucece ne kuma ya karbi wannan shawari na rubuta alkur'ani ya sanya zaidu bin sabit ya zama shine sakatare na rubuta alkur'ani da sauran sahabbai suka bi kuma ƙa'ida a wajensu a bisa ƙa'idar da su suka ɗora wanda za su rubuta alkurani daga cikin ƙa'idodin shine a kawo abin da mutum ya kawo abin da ya haddace da kuma abin da aka rubuta a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam haɗa abubuwa guda biyu da abin da mutum ya haddace da abin da aka rubuta dole sai an kawo guda biyu kuma eh, sahabbai da suka rayu da manzo sallallahu alaihi wasallam su ba da shaidan cewa lallai wannan an rubuta a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ta haka ya rubuta alkur'ani aka kare alkur'ani ya aika sasanni ya aika sham ya ajiye na madina ya aika kufa da sauran wurare ya aika musu radiyallahu anhu wannan a dunkule shine yanda alkur'ani ya sauka darasinmu idan ba manta ba shine ta yaya za a haddace alkur'ani insha Allahu a darasi na gaba za mu ɗora ta yaya mutum zai haddace wannan littafi mai falala wannan shimfiɗa ne akan littafi ɗin wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.